wani lugudan wutar sojin saman Najeriya ya kashe 'yan bindiga 45 ciki har da jagoransu dogorabe yayin wani sumame da dakarun suka kai a maɓoyin 'yan ta'addan a dazukan jihohin zamfara da katsina na arewacin ƙasar nan. Lugudan sojin saman Najeriya a dazukan zurmi da birnin magaji da kuma jibiya wanda ya kai ga mutuwar dogorabe na zuwa ƙasa da kwanaki hudu bayan makamancinsa da dakarun suka kai maɓoyin Bello Turji. da ya kai ga kisan 'yan bindiga 22 ko da yake bayanai sun ce turji ya tsere yayin zantawar wani ɗan jaridar yankin wato abdulbaki aliyu da jaridar da jaridar premium times wato yayin zantawar wani ɗan jaridar yankin abdulbaki aliyu da jaridar premium times ya yi ikirarin cewa harin sojin ya kashe 'yan bindiga akalla 40 a yankin birnin magaji na jihar zamfara rundunar sojin saman najeriya ta ce hare-haren dakarunta a dajin sabon birnin dan ali cikin karamar hukumar birnin magaji ya kashe 'yan ta'adda arba'in. bata garin da wata majiya ke cewa su suke aikata shatar shanu a yankin wato bata garin da wata majiya ke cewa su suke aikata satar shanu a yankin can a yankin zurmi ma wani mazaunin garin abdullahi mamman ya ce harin sojin ya kashe wani jagoran 'yan bindigar wato gwaska ɗan ƙarami a cewar abdullahi mamman babu tabbacin adadin 'yan bindigar da aka kashe yayin farmakin domin kuwa adadi mai yawa na ɓata garin na gudanar da wani taro ne a gidan jagoran nasu wato ɗan karami lokacin da sojin najeriya suka jefa bam a cikin gidan. shaidar ya bayyana mana cewa har yanzu babu tabbacin ko jagoran na ciki wanda aka kashe ko kuma aka sin haka ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangwala mana alamar dan yatsa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara sanar da kai idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha tamu mai albarka kada ka manta don Allah kai mana subscribe mun gode bisalam